ƙarshen wannan ngo ɗinmu mai suna manara wanda muke so ta shigar da tallafi ta ko'ina kamar yadda aka sani kwanaki mun ba da tallafi zuwa ga insurgency victims wanda wannan tarzoma ya shafe su arewa maso gabas to kuma har yanzu ci gaba da kawo ci gaba wa wannan kungiya da wannan tsari mun tsara canja dukkan masallatanmu da shimfiɗu da ke ciki kafet kafet din don ya zamanto duk inda ka shiga masallaci wuri ne na ibada wanda an je a same shi a tsaftace domin yi wannan kwamiti mai kulawa da wannan sannan wannan kwamiti kuma har yanzu mun sake kara musu aiki ta yadda akwai tolerant foundation wanda waɗansu eh, mutane ne su ma bayan allah wanda suke ba da gudunmawa su su ma tare da mu wannan tsarin manara mun haɗa kai duk wanda ke da wani wato matsala ko deficiency na rashin kafa ko rashin hannu wanda wata annoba ta faru da shi ya rasa ta yi da sanda yake tafiya wani ko wuri guda yake zaune wani kuma illa ne irin na shan inna ya faru da shi za a iya samun wani support da za a saka mishi na wani roba ko karfe ya tallafa mishi wurin tafiya to wayannan kuma wanda suka rasa kafafu ko suka rasa hannu to wannan foundation tare da wannan tsari namu na manara sun samar da kafafu da za a mishi irin na zamani wanda ko da ya zo zai ajiye sanda ya rika tafiya da kafarsa za a yi mishi kafan kuma za a yi mishi hannu kuma kyauta ba tare da an karbi ko kobo a wurinsa ba mun yi wannan kwamiti karkashin alhaji abdullahi digi mataimakin shugaban kungiyar agaji na kasa baki ɗaya shi zai jagoranci wannan kwamiti da sauran ainihin wato mutane kuma duk najeriya ne duk inda masu irin wannan matsala suke su je ofishinmu na kungiyar jama'atu izalisu bidiyar kamata suna su yi rijistan sunansu kawai inda duk muka samu mutane suka kai ɗari za a kawo wayannan ƙwararru da injinsu da na'ura a zo a gwada yadda ƙafa mutum yake ko yadda hannun yake a ɗan ba da lokaci daga baya kawai sai a kawo mishi a saka mishi kuma ya kama tafiya kai ka ce kamar dama lafiyan lau za mu iya cewa wannan tallafi kamar yadda manara ke yin aikinta shin shi ma ya shafi kowane irin mutum ne ko kuma shi wannan akwai nau'in mutane ne da za su iya cin gajiyar wannan taimako a wannan taimako taimako ne na rayuwa da musulmi da wanda ba musulmi ba kamar yadda aikin agaji yanzu muka yi bayani dan agaji in ya ga an yi hatsari a moto Allah ya sauke idan ya zo bai cewa to bari in yi wa musulmai agaji kuma banda musulmai su ba zan musu agaji ba ba zai yi wannan ba a matsayin shi na mai tallafawa rayuwa mun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi albishir ga mutumin da ya tallafa ya taimaka wa kare na jin ruwa wanda ya wannan aiki annabi ya ce Allah ya gode mishi a wani kisa ma an ce karuwa ce Allah ya gafarta masa dalilin wannan hanya wannan taimakawa don haka duk inda mai rai yake ya shiga cikin wani hali a shirye muke kamar yadda muka yi tallafin nan na wa'anda suka shiga cikin yanayin da annoba ya faɗa musu to wannan ma wata masifa ce take iya samun ɗan adam tana iya samun musulmi tana iya samun wanda ba musulmi ba saboda haka wannan tallafin da wannan taimakon duk mutumin da ke da wannan larura in Allah ya da ya shiga karkashin wannan tsari da muka tsara za a taimaka mishi